Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. a jamhuriyar Nijar kuna iya jin shirye-shiryen kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon VOA Africa birnin Yamai kan mitoci 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da lol da kuma niyya dukkan sazango FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da baba ya kuma kere da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam malu ke farin cikin jan akalar shirin a daidai wannan lokaci. muna da dama mu bada shawara ma shugaban kasa da shi mai martaba gwamnan kaduna din da kowa da kowa a duba yadda za a hana rikici a cikin tsakiyar najeriya Dokta Bulama Mali Gubiyo ɗaya daga cikin wakilan kwamitin dattijan Barno kan batun rikicin 'yan shi'a da gwamnatin jihar Kaduna. Muna kuma da rahoto kan ra'ayin wasu hadiman gwamnatin Najeriya kan fa'idar da ƙasa za ta samu idan ta karɓo rance daga ƙetare. Usman Ahmed Kabara na tafi da shirin na ƙasa ba kasawa ba. Za mu kawo muku sharhin da wasu jaridun Ghana suka yi da kuma kaɗan daga cikin wasu daga cikin ra'ayoyinku. Assalamu alaikum jama'a. Hukumomi a Indonesia sun ayyana dokar ta ɓaci na makonni biyu bayan wani bayan wata girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta afkawa lardin Aceh da ke kuryar arewacin tsibirin Sumatra kuma ta kashe akalla mutane 97. Jami'ai sun ce wasu ɗaruruwan mutane kuma sun jikata a Fidi Jaya, gunduma mafi kusa da inda girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.5 ta fi ƙarfin. ma'aikatan sa kai sun kai ɗauki inda girgizar ƙasar ta yi ɓanna inda suka garzaya da mutane a asibitoci wanda a hali yanzu suka batse da majinyata hukumomi sun ce sama da mutane dubu biyar suka samu raunuka wasu sun yi tsanani kuma suka ce akwai buƙatar samun kayayyakin agaji cikin gaggawa da kuma manyan na'urori na kwashe buraguzai daga na gine-gine da sauran abubuwa wani jirgin saman pakistan ya fadi a lokacin da yake tafiya daga garin chitral da ke arewacin kasar zuwa birnin islamabad jiya laraba ya halaka mutane 47 da suke cikinsa shaidun gani da ido da kuma 'yan sandan lardi sun ce jirgin mai lambar tafiya 661 mallakin kamfanin jirgin saman pakistan da ake cewa pia a takaice ya fadi ne a wani yanki mai tsaunuka da ke kusa da garin havelian kafin ya kama da wuta fasinjoji 42 ne da ma'aikatan jirgi biyar ke cikin wannan jirgi kirar atr 42 an samu dukkan gawarwakin fasinjojin a cewar shaidun gani da idon galibin gawarwakin sun kone kurmus har ba ya gane su kuma hukumomi suna gudanar da gwajin kwayoyin halitta na gado don gano su kafin a miƙa su ga iyalansu wani kakakin soji ya ce sojoji da jiragen sama masu saukar angulu sun taimaka wajen aikin ceton an fara kirga ƙuri'u a ghana da ke afirka ta yamma bayan zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa shugaban ƙasa mai ci yanzu john ramani muhammad wanda ke neman a sake zabensa na wani wa'adin mulki yana karawa ne da babban shugaban masu hamayya na na akufa ado mutumin da shugaban ƙasan ya na yanzu ya doke shi shekaru hudu a baya akufa ado tsohon ministan harkokin wajen ƙasar ya yi amfani da kalubalolin tattalin arziki da kasar ke fuskanta a yakin neman zaɓe kuma ya zargi shugaba muhammad da jam'iyyarsa ta ndc da rashin iya gudanar da harkokin mulki ghana ta zama zakaran gwajin dafi bin tsarin demokaradiyya a nahiyar afirka amma dai yakin neman zaɓe na bana ya fuskanci zarge-zargen musgunawa masu kada ƙuri'a kuma da irin damuwa da ake nunawa akan hukumar zaɓen ƙasar. labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya amince jiya laraba cewa zai kama jan ragamar mulkin kasar nan a daidai lokacin da siyasa ta rarraba kan al'umma to amma ya yi watsi da ra'ayin cewa shi ma da gudumawarsa wajen kawo wannan rarrabuwa mr trump ya faɗa wa gidan talabijin na nbc cewa shi dai wato shi bai raba wato bai raba kan jama'a ba a wannan hira da yi da nbc trump ya taɓa abubuwa da dama ko da yake a lokacin yakin neman zaɓe ya mai da hankali sosai akan bakin haure har ma ya lashe takobin cewa zai gina katanga akan iyakar amurka da mexico har ma ya tusa ƙiyar wasu bakin haure to amma yanzu mr trump ya ce zai tsara wani shiri wa mutanen da aka shigo da su amurka ba bisa ka'ida ba tun suna yara kawancin kasashe karkashin jagorancin amurka sun yi kira na gaggawa da a tsagaita wuta a birnin aleppo na ƙasar syria tare da yin allah wadai da rasha a saboda katsalanda da take yi na kokarin da take yi na jigilar kayan agaji da ake kaiwa ga fararen hula da suka makale a birnin na ƙasa siriya shugabannin ƙasashen da suka hada da na kanada da faransa da jamus da italiya da burtaniya da amurka sun kira ga gwamnatin siriya da ta ba jami'an majalisar ɗinkin duniya damar shiga da kaya a birnin na aleppo 'yan tawayin siriya sun amince da shirin tsagaita wutar don baiwa ma'aikatar agaji damar ficewa da fararen hula daga gabashin birnin labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc za mu kawo muku abin da hadiman gwamnatin najeriya suke cewa kan fa'idar karɓo rancen kuɗi daga ƙetare amma da farko kwamitin dattijan jihar borno sun fidda sanarwa suna kira ga shugaban najeriya muhammadu buhari ya tsoma baki kada kikin 'yan shi'a da gwamnatin jihar kaduna ga ci gaban rahoton da haruna dauda ya aiko mana. bayan samun wannan sanarwa dai da kungiyar dattawan suka fitar sai na tuntubi mai magana da yawun kungiyar wato dr bulama maligu biyo wanda ya min karin haske game da inda suka sa gaban kamar haka kowa ya san abin da ya faru a borno shekaru biyar shidan da suka wuce lokacin da yaran ka fara abubuwan nasu gwamnati ya dauki matakan karfi ba lallashe su ba ba musu hanyar sulhu ba ba shawo kansu ta hanyar doka ba aka, gwada musu karfi aka sa doka aka ce an dakatar da addininsu to kowa ya san abin da ya jawo mana abin da muke ciki yanzu addini ba mutum ba ne za a dakatar da shi addini abinda ka yarda da shi a cikin zuciyanka ne. Tamali Biyun ya ce dokar Najeriya ya baiwa kowa dama ya gudanar da addininsa yadda yake so ba tare da wani tashin hankali ba. Kuma dokar Najeriya ya ba da dama kowa ya addininsa ba tare da tada fitina ba ba tare da tara tarzoma a cikin jama'a ba. Mu ba mu yi magana don a kyale shiya ba mu ba shiya ba ne kuma ba mu san yadda shiya suke addinin su ba shiya suka ce su ma musulmai ne. To tunda sun ce sun musulmai ne haka din ne saboda haka duk wanda yake tada fitina da sunan addini doka ya hawa kansa a hukunta shi kamar yadda aka yi saboda haka ba dama a ba wani addini yanci su yi abin da sun ga dama wannan daidai ne duk wani hukuncin da gwamnati zai ɗauka a kan waɗanda suke tayar da tarzoma da sunan addini daidai ne to wai shin menene ma ya sa dattawan jihar borno tsundama cikin harkar da ta shafi wani jiha ga dai abin da malugu ke cewa eh to borno abin ya shafe mu don boko haram yanzu ga baki ɗaya kasan mu ta wargaje an komar da mu fiye da shekara hamsin har zuwa dari ma yanzu sha'anin ilimi lafiya zamantakewai kai komi mu tawargaci yanzu kamar mu sabon duniya za mu fara mun sabon da ya faru ba ma so ne mu kyale muna duba abin da ya same mu yanzu ya samu yan mu a wani bangaren najeriya musamman a tsakiyar najeriya duk abin da ya shafi kaduna ya shafi kowane bangaren arewa dr gobiyon ya ce suna su shawara ne ga shugaba muhammadu buhari don kaucewa aukuwar wani rigima da kan iya faruwa a wannan yanki muna da dama mu bada shawara ma shugaban kasa da shi mai martaba gwamnan kaduna din da kowa da kowa a duba yadda za a hana rikici a cikin tsakiyar najeriya duk wanda ya yi ba daidai ba a hukunta shi hukuntuna mu ya kamata su dauki matakan da za su koya mutane hankali Dr. Abulama Malugu biyo kenan mai magana da yawon kungiyar dattawan jihar Borno ke bayani game da an karar da shugaban kasa da suka yi na koran da ke tasowa tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da kuma kungiyar mazhabar shia Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Kungali Najeriya mai yawan faɗin har yanzu 'yan najeriya daga rukuni daban-daban masu adawa da masu goyon baya suna ci gaba da furta ra'ayoyinsu kan kudirin gwamnatin kasar na karɓo bashi zunzurutun kuɗi dalar amurka dubu talatin daga hukumomin ƙasa da ƙasa ga nasiru da rahoto Babban jami'in gwamnatin Najeriya da ke magana kan ribar cin bashin shine shugaban hukumar bunƙasa kafofin kuɗaɗen shiga da raba arzikin kasa Shatima Umar Abbagana. Shawarar da muka bayar ana bukatan kuɗi. Gaskiya ana bukatan kuɗi yanzu a Najeriya gwamnatin Najeriya da federal ɗin su jiha jiha da ƙaramin hukuma duk suna bukatan kuɗi. Amma ana cewa ta wani hanya za a samu kuɗin. mun ra'ayin mu shine kada a sai da kaddara. Tun da kaddara tana da amfani tana kawo riba. A ci bashi a riban da take zuwa kowane shekara maimakon ya je aljihun dan kasuwan da zai sayi wannan abu ya je biyan banki. idan an gama biya kadaran tamu ne kuma in mata kasa bunƙasa ta zo ko darajar wannan kadaran ah, aka samu ai duka karuwa ne a arzikin jama'a arzikin ƙasa masanin tattalin arziki abubakar ali ya yi hannunka mai sanda kan lamanin inda yake nuna ko da shugaba buhari zai tsare gaskiya daga can koli aka iya samun tuka da masu warwara saboda haka yan majalisa ni a ra'ayina kuma a dokance sun yi daidai da suka nemi a basu jawabin nan dalla-dalla yadda za a ɗau bashi nan kuma a ina za a ɗauka hannun suwaye za a ɗauka shekara nawa za mm, interest wato ruwa nawa zabiya dole domin saboda a wuri ɗaya ba wuri ɗaya ba za a ke dauka yanzu ba shi nan ba wajen kawai a ce nasiru yalika cike nan ka bamu abin ba idan ka duba din wuraren da za a dauka sun kai biyar ko shida zuwa yanzu dai majalisar dattawan bata kai ga amincewa da amso lamunin ba da tun farko ta koka ga rashin cikakkun bayanai a gwamnatocin baya musamman mata marigayen maru araduwa an samu adana kuɗin ajiya na ketare kusan dala biliyan sittin da bayan rayuwarsa kuɗin suka susu ce da bincike nuna kan lamura ne marasa riba na zaben 2011 da 2015 sakataren apc mai mulki mai malabo ni ya aza alhakin durkushewar tattalin arzikin da ya wajabta ciwo bashin ga gwamnatin jonathan wancan gwamnatin su suka jefa talakawan najeriya ciki saboda babu dalilin da za su zo su samu ƙasa kamar najeriya da take da ɗimbin arziki su kwashe arzikin su arzita kansu su fidda wasu waje su binne wasu a cikin gidajensu da gonakinsu kuma shugaban ƙasa Muhammad Buhari ya zo ya hau kan karagan mulki ya tarar da baitulmali kwarangwal ba komai a ciki kuma mutane su yi tsammanin cewa ba za a fuskanci talauci ba. koma dai me za a ce raya tattalin arziki musamman ma sama wa talakawa abinci mai rahusa shine babban kalubale ko abin da akasarin jama'a ke fata. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. Tsakanin da za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasawa ba kamin nan sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai 现实择暗人。 so marigayi alhaji mamman shata ke ya taya ku hira yaya makaho kuma yake aikin hada kujeru ku dakaci shirinmu na gaba ga usman ahmed kabara nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A makon da ya gabata an ba a manta mun faro hira ne da wani bawan Allah da ake kira Malam Haruna makaho wanda wannan bawan Allah yana sana'ar yin kujeru ne irin wanda ake sakawa din nan sannan kuma yana cewa baya kaunar bara amma ga dukkan alamu yadda ake musu yana sa hakan su koma wa barar da ba sa so wanda yake kira ga gwamnati da sauran mutanen gari da su daure su tallafawa mutane masu bukata ta musamman irin shi. To amma kafin mu je ga ci gaban hirar da aka faru da shi a makon da ya gabata wadda a wakilin Musulun Mumin Barma yayi. Kara manta mun yi wannan shiri ne a ranar ɗaya ga watan nan na Disamba wanda kuma bayan an gama shi ne aka yi ranar nakasassu ta duniya wanda tun shekara 1992 Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar a matsayin ranar da za a dinga tunawa da mutane masu bukata ta musamman wanda suke da wata tawaya jikinsu wanda kuma aka yi shi a ranar uku ga watan Disamba kamar yadda aka ware. An yi wannan taro ne a shalkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka baza shi kuma a faɗin duniya kowa ya ɗauka domin tunawa da waɗannan mutane. Tun a shekarar 1992 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana ta uku ga watan Disamba cewa a kowace shekara za a yi ranar tunawa da mutanen masu bukata ta musamman. To a wannan rana taken taron da aka yi a wannan rana ta uku ga wata shine wato cimma wasu ƙudurori guda goma sha bakwai wanda gobe take bukata ta nakasassu. Wannan abubuwa sun hada da jin daɗin rayuwarsu tun daga ilimi, sana'o'i da makamantansu. A takaice an karkare wannan taro ne da aka faro ɗin da cewa wayannan mutane masu bukata ta musamman nauyin siyara ta wuyan al'umma da su kansu gwamnati domin tabbatar da cewa an cin musu da bukatunsu na musamman domin kuwa sun cancanci a musu duk abin da ake wa duk wani ɗan ƙasa da kuma mutum da yake rayuwa a kowace kasa ba tare da la'akari da cewa suna da tawaya ko kuma nakasa ba. Wannan taro ya yayata yadda za a zuzuta tare da kuma tabbatar da haƙoƙi na mutane masu bukata ta musamman musamman a wannan lokaci da ake ciki na abin da bature yake cewa digital era zamani zo mu tafi musamman na bangaren sadarwa da ake ciki haka zalika domin tabbatar da an tsaida musu dokoki waɗanda za su zama masu kare su a ko'ina a faɗin duniya an buƙaci masu ƙirƙira ko kuma ƙere-ƙere ko kuma masu harka ta fasaha da su dinga tunawa da nakasassu a cikin wa'annan harka ta digital age wato zamanin ƙere-ƙere na kimiyya da fasaha. wanda kuma an ƙudurta cewa za a cimma wannan manufofi ne shekaru goma masu zuwa wato tun daga shekarar 2016 nan har zuwa shekarar 2026. To a takaice dai abinda wannan taro kenan ya kunsa wanda aka yi domin ranar tunawa da nakasassu ta duniya. yanzu sai mu je ga silamu muna barma wakilin a jamhuriyar Nijar a birnin Niamey domin mu ji ya suka kare ne da Malam Haruna wanda yake yin kujeru kuma yana da nakasa wato bukata ta musamman ta rashin gani. Menene kiran da kake yi zuwa ga al'umma da gwamnati Eh, da ma wasu kamfanoni da wasu kungiyoyi to yanzu sulika tambayi ne wallahi na gode ma Allah na gode masa wani wata'ala da kalmar wannan tambayi ni yanzu ina ina kira ga gwamnati Ya ce gwamnati yanzu tun daga eh, shugaban kasa ta abin da kai jihar mu ta maradi nan gwamnati jiha har ya larda mu da kwaro ko kuma a ce merkin mana dan gulbi ina son don Allah dan annabi ba dinni ba su yi dun kiyama su saboda dai mutuwa za mu yi kuma yan Allah ya baka iko to ka sani in ka taimaka ma wani ma cikin ikon ka wuce aka ce in baka taimaka ma wani ma wuce aka kai dan haka ina kira gare su don Allah dan Annabi su tallafa mini su samu cewar mu makahi ka a ce a don muna da makamta eh ba mu iya sana'a ba sai bara a wallahi bara nan dole ne take kawo don ba mu da sana'a yi dan haka in gwamnati ta tallaye ni ta taimaka min wallahi ni bara ko gobe aka zo a gurguje ina da ina da ina shire ga in barbara ko kungiyoyi ko kamfanonuka dan Allah dan Annabi ina roƙo gare su samu wani wanda zai tallafa mini ko kuma kasashen duniya shi na amma wani ne kalubale ne kai kuka na gare ga gidan radio america kuma kun ka amsa mini kana da kuna da kungiya wadda kai ne ke ta to shin ita wannan kungiya wani irin amfani ne take kamu to kungiyar nan yanzu kamar in dai ka duba lokacin da gwamnati tana kawai ba muka yi taimako sai aka sai ba san yadda za a yi a ba mu taimako shine aka ce mai gurfumomi to shine lokacin da mutane ma suka ce yanzu wallahi ni lokacin da aka ce in zo in tsaya kamar shugaban sarautar Ruth Bilinge har na ji tsoro ma tun da sa'an nan ina yaro ga maya tare da ni suka ce to wallahi dai ni zan yi ni ce to alhamdulillah to shine yanzu kamar kungiyoyin mu kawai tambayar da kamar kace kawai kaka take gare mu eh, ita wannan kungiya kamar ya kuke tafiya da ita to muna dan yin contract muna dan gama wasu yan kudi a ganga wanda muke amsa duk sati la goma goma kuma muna gamuwa eh, gwamnati ba ta sani bane da ta san abin da kungiyar makahi take cikin garin yamai ko kuma cikin ƙasa da wallahi ba abin da za ta taimaka maka kungiyar makahi mu yanzu ba kuɗi yake ba mu ba ba wani abu ake ba mu ba amma duk sati sai mun tar da makahi an yi addu'a duk asabar in Allah ya so duk inda ka zo gidan sarkin makahi sarkin makahi sarkin makahi goma gare mu gare ga yamai amma ran asabar duk gidan sarkin makahi da ka zo sai ka iske ana addu'a Allah ya kawo zama lahiya ga ƙasar Nijar Allah ya ba mu kwanciyar hankali saboda mu in ba ka san mu kawai cikin ƙasa in ba kwanciyar hankali da makahi da mata da yaran mu na adda wahala mun mu yiwu to shine amma hadu duk sati ba hatta da a'a hatta da kungiya an da kafi ba kuɗi suke ba wannan muna mun ka ɗaukar mu rayukan mu kuma wannan addu'a dole na fa duk makahon da ata da sarkin makafi wannan addu'a ta kama dole ana samun kamar lokaci zuwa lokaci su hukumomi suna tuntubar ku haka to yanzu kai yanzu abun ya kai kalu da ana tuntuban mu amma abun ya kai kalu tun da kaga yanzu lokacin da za a zaɓen nan da za a siyasa ga aka kira mu federation an ka ce kowa ya bada suna ne da lambar waya ta da sana'ar da zashi idan Allah ya zabi ya wuce za a samu mana sana'o'i mun ka ce a ah, to mu dama abin da muke sona mun ka ce dama mun yi kuka ga wannan ya kamata a ce kawai mu da a wannan gaba ya kamata muna yawo ba yanzu da zaɓe ya wuce shikenan sam sam sam ba tube mu ba ko da zaɓe ya wuce ni na ma sha faɗi gara don duniya nace me yasa lokacin da za a zaɓe aka kira mu aka ce za a ba mu sana'a yanzu kuma zaɓe ya wuce a ki ba mu sana'a to dai kun haɗu da yaudarar 'yan siyasa to wallahi dai to lalle sai a ce haka tunda lalle mu su kira sun haɗa mana ga amma bayan wani ni ni nan hayyo ba wanda ta kira na ce mini ko mun samu ko mun samu ba ta kira mu wannan ba to me zai hana ku ku tsayar da dan takara kuma ku shiga neman eh, a zaɓe ku kai mun tsayar da dan takara ya tsaya kalkashin makahi ko kalkashin guragu eh, sam ba mu samu saboda me to saboda harkar dai irin ta kamar karamcin abin aljihu haka wato siyasa sai da kuɗi wannan dole ne mm. kai ma ka sani siyasar Nijar ba ko kuma ta ko ina ma mm. to yanzu su sauran yan uwa waɗanda Allah ya jarabta da na ƙasa za zaka ce gare su abin da zan cewa gare su yanzu in zamu ga magana sai na gama da gwamnati saboda akwai makahi da yawa waɗanda suna nan sun yi sana'o'i wallahi wallahi sun yi sana'o'i saboda babu abin da za su yi na shine amma don ni masu bana nan ganin lahin su ya da ma Allah ya kaddar ma lahiyayyen ga suka ma mai bara masu ƙarhin nan suka suka ma mai bara mu mun matsu da cewar ma gwamnati ta ba mu aiki ko kuma a rarraba maka kamfuna ka wannan ƙasar Niger ya kamata gwamnati ta cilta mutane su ce su dauke mu su dauke mu aiki mu barun ma masu lafiyan nan bara ni ina kira ga mu kai himmar guragun mu zare damtse da nake ni dage cewa duk gidan radio sai na zo na yi magana mai to nuna ma ƙasa da duniya mu aiki muke so ba bara muke so ba haka nake so gare su makahi da mu. shirin na ƙasa ba kasa ba ya kake kallon sa wallahi shirin na kasa ba kasa ba tun da an ka fara shi yau kai ka san da ina ta utu in shiga radio Jamus ko na america ko na Faransa to sai ni ji wanga shirin ya hito da shirin ya hito ni ce alhamdulillah wannan shirin gaskiya amurka ta yi fasaha da ta hido mana wannan hilin na taimaka ma na ƙasa saboda ko da dai ba yi mana ba mun haɗi duniya ta jiya to akwai gyara akwai gyara eh gyara guda ne nake so a yi ko kuma in ce yayi gyara nake so a yi hakikatar Amara a dwage ga kamar masu hikima irin ku duk inda kun ji wani makaho mai basira ko wani gurbin basira kalubale ku za ku shi ko kuma a asa reshe reshe hakan ga wanda masu sauƙin gani wa wanda za ka gani ana magana da su shine ne gyaran nake sai aiki to muna godiya malam salamu muna barma tare da bakon namu malam Haruna sai kuma wacce ta hada mana sauti Julie letters Gresham Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi mu zama lafiya to ana tare da sashen hausa na murya amurka na birnin washington dc karfe biyu da kusan minti ashirin da uku babu abin da kuma ya dauke wa jaridun gane hankali kamar zaben kasar da aka yi jiya laraba da kuma yiwuwar watakil a kasa jam'iyya mai mulki ga baba yakubu zan fara shirin jaridun ne da suka mai da hankali akan harkokin zaben kasar da jaridar daily graphic wacce ta rawaito hurucin hukumar zaɓe inda take cewa al'umman kasar ghana su yi watsi da sanarwa da babban jam'iyyar adawa ta npp ta bayar cewar ita ce kan gaba a takarar shugaban ƙasa kuma su kwantar da hankalinsu akan wannan batun jaridar daily graphic ta ce a wani taron manema labarai daraktan zaɓe a hukumar zaɓen ya ce zuwa wannan lokaci babu wani tabbataccen sakamako da ya shigo wa hukumar jaridar ta ce hukumar zaben ta ce ta samu labari cewa babban jam'iyyar adawa ta faɗi wasu sakamakon zaɓe amma ita hukumar da tana tabbatarwa jama'an ƙasar cewa babu wani sakamako da ya shigo mata har yau jaridar daily graphic ta kuma yi wani kanan labarai mai cewar kwamitin kamfe na shugaban ƙasa john ramani muhammad ya kira ga magoya bayan jam'iyyarsu ta ndc mai mulki da su kwantar da hankalinsu saboda sakamako da ke hannunsu na nuna cewa shugaba muhammad shine ke kan gaba a kirga ƙuri'u da ake yi jarida ta ce jam'iyyar ndc ta ce mutanenta su ci gaba da yin watsi da wasu kalamai da suka saba wa dokokin kasar wanda ake yin su a kafofin yada labarai musamman a talbijin da gidajen rediyo cewa jam'iyyar adawa ita ce ta yi nasara a zaben idan muka leƙa jaridar ganinta za mu ga ta rawaito cewar kwamandan 'yan sandan ashaman da ke jihar greater accra chief superintendent flinsenam adika ya ba da kashejin cewar 'yan sanda za su sa kafar wando guda da duk wanda zai sace akwatin zaɓe jarida ta ce kwamandan ya kara da cewa a shirye 'yan sanda suke su yi maganin miyagun mutane da za su tada rigima a wannan zaɓen jaridar Ghanaian Times ta ce da yake hira da ita Mr. Adika ya tabbatar wa mazauna garin na Ashama cewa ma'aikatarsa za ta tabbatar da zaman lafiya a gurin. ita kuwa jaridar daliga ta bugo jawabin tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kuma ɗan asalin ghana kofi anan inda ya yi kira ga 'yan ghana da su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali jaridar ta ce kofi anan ya kara da cewa a matsayinmu na 'yan ghana da muka shahara wurin bin tafarkin dimokuraɗiyya duk da cewar dai mukan fuskanci haɗari a wurin zaɓe amma sai mu hanzarta mu koma ga zaman lafiya ya ce abin nufi shine komai ya faru daga ƙarshe sai mu san cewa Ghana ce a gaba. Jaridar Deliga ta ce Kofi Anan ya kara da yin kira ga 'yan Ghana da su guji wani abin da zai jefa ƙasar cikin tashin hankali su tabbatar da ƙasar ta yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana. Baba ya koma ƙiri sashen Hausa na muryar Amerika. biyu da minti ashirin da biyar kusan da ashirin da shida ga kuma kaɗan daga cikin saƙonni da kuka bari akwatin saƙonni a filin ra'ayi daga bakin mai shi. Salamu alaikum sashen Hausa na mura Amurka mai magana ta ɗan takara daga dogon daji ban lokacin kuke su. Ga Allah sashen Hausa na mura Amurka yana son kuɗi don min sakuna ga al'ummar Najeriya. game da bayanin da gwamnatin najeriya ta yi na rufe bodoji ta kan tudu game da shigowa da motoci don allah su bayan mata mummuna fassara ko mummuna fahimta a ce yanzu ana ɗauka mutane na cewa wadda kuma ya rufe na gehen abinci ya komo nan don allah su fahimci abin da aka yi idan an ka an rufe boda ta tudu to ta ba a rufe ta ruwa ba za ka ce ka motoci ko guda ɗari ka odo su a yi musu kwastan duci original a biya su wani ta taro da waɗannan kuɗin ta ga za a samu ayyuka hau talakawa wanda a ƙauyen ƙauyen bai san abin da aka so mota ko wani abu ya samu amfanin waɗannan harajin da an ka ansa. Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin bayarsa sakkwato ga Dalokor Game ni a kuɗi sanin saƙona daga mutanen 'yan Arewa su da adama adda kuɗi su ce wai tallaka kare su da shi sauƙi mota babu ruwan tallaka da mota don an ka hana shigowa da shinkafa komi aka daɗewa a ruhi tallaka mashin ma ya baye shi saye bale mota assalamu alaikum assalamu alaikum boa mai magana uda mamadu a garin jatkori a karamar hukumar girgir a jihar zandar a jamfuriyar niger zan yi amfani da wannan dama na yi kira ga ga shugaban zaɓe na ƙasar ghana ina kira a gare shi da ya adalci ya baiwa wanda talaka mutane suka zaɓe a yi gaskiya ina fata kuma su sauran 'yan takaran su duk wanda ya ci su goya mashi baya don a zauna lafiya na gode boa mai magana uda mamadu a garin kori a kwamin gidigir. labarai a takaice ne shirin mu na ƙarshe kafin mu sallama da ku ga baba yakubu hukumomi a indonesia sun ayyana dokar ta ɓaci na makonni biyu bayan wani girgizan ƙasa mai ƙarfi da ta afkawa lardin ase da ke cikin kuriyar arewacin tsibirin sumatra kuma ta kashe akalla mutane 97 jami'ai yankin da sun ce wasu ɗaruruwan mutane su jikata a fidi jaya gunduma mafi kusa da inda girgizan ƙasar mai ƙarfin maki 6.5 ta fi ƙarfi sosai wani jirgin saman pakistan ya faɗi a lokacin da yake tafiya daga garin chitral da ke cikin arewacin ƙasar zuwa birnin islamabad a jiya laraba ya halaka mutane 47 da suke cikinsa shaidun gani da ido da 'yan sanda da sun ce jirgin mai lamba tafiya 661 mallakin wato pakistan ya faɗi ne a inda saunuka ke da yawa tuma ma da Allah gaishe ka Allah kama karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage na jimma ali kamun na madadin baba ya kuma keri wadda ya taya ni gabatar da shirin da sulamun abu wadda ya kula da hakin gabatar da shirye shirin da kuma injiniya malam wato john ellison wadda ya rika masa nan ne sahaba imam da haka tayin sallama da ku mu zama lafiya